This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jama'a, barkanku da wuni da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan la'asariya ta alamus kan mitoci 22 da 25. A jamhuriyar Nijar ana jima a gidajen rediyon FM amfani da fara'a da sarauniya da noma da dalo da kuma niyya a birnin kwanni a duniyar gizo kuma a voahausa.com da sashen hausa.com. to jama'a muna fatan kuna nan kalau kamar da muke anan birnin washington dc aliyu mustapha na sakwata ne ta da bello habib galadanci a nan daki mana watsa muku shirye-shirye a birnin washington ɗin ga bello da kanin labarai to aliyu kasar brazil yau fara ta fara gasar kofin duniya ah, sannan kuma mayakan sunni a iraki suna barazanar ci gaba da kai farmaki akan garuruwa yau kuma kwanaki biyu kenan fa ana samun barkewar ruwan wuta a bakin iyakar kasar Rwanda da jamhuriyar Afirka ta jamhuriyar demokradiyyar Congo to Allah ya kyauta to bayan kun gama jin labaran duniya za ku ji batun rashin da aka yi na wani babban dan majalisar da ta Najeriya dazu dazun nan da sanyin safiyar alhamis din nan ne dai sha biyu ga wannan wata da muke ciki allah ya yi wa sanata dahiru awai kuta rasuwa a wani asibiti da ke birnin lagos sannan za mu leƙa wurin da ake shirin babban taron jam'iyyar da ta apc domin zaɓar shugabanninta muna ba wa mai girma shi dan takarar shugaba kuma wanda ake zargin ake tsammanin cewa zai zama dan takara shi janar muhammadu buhari shawara kan idan har ya zama na ba shi ya tsaya takara ba to yayi hakuri ya tallata wanda aka tsayar ba wannan kuma za mu ji murtanin pdp kano kan zargin gwamna kwankwaso na cewa wai shugaban kasa jonathan yana neman ya aika shi lahira ko kaɗan babu hannu ko wani abu da zai nuna jam'iyyar pdp tana da hannu wajen tada hargitsi a jihar kano jama'ar jihar kano ba sa goyon bayan abin da shi mai girma gwamna ya yi musamman na nada wannan sarki to bayan duka wannan kamar da kuka ji a kayan labarai yau ake fara gasar cin kofin duniya na kwallon kafa a brazil amma wacce daga cikin kasashen nan biyar na afirka da suka je can muke sa ranta ta taka rawar gani gaskiya a gani na gane sai ta fi taka matukar rawa akan wannan wasa da za a buga eto eh gaskiya ƙasa ta najeriya tana daga ciki amma dai gaskiya africos ina ganin ita ce ƙasa ta taimaka ma ƙasa afirka zan iya cewa dukkanin ƙasar da ta tafi a bangaren afirka gaskiya masu ƙwazo ne kuma tabbas ana fahimta za su yi rawa gani To za mu kuma duba matakan da soja suka dauka na rufe wasu wuraren kallon kwallon a can Najeriya. Sai dai yau duk da cewa Alhamis ce ba za mu samu damar kawo muku shirin sai bango ya tsage ba don haka sai da afuwa ya zai ga labaran duniya. Jama'a masu assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Mai karanto su Bello Habib Giladanci. Kasar Brazil za ta kaddamar da gasar cin kofin duniya yau Alhamis inda take fuskantar kalubale a matsayin mai masokin baki da kuma kasar da za ta yi wasan farko wanda manazarta suke hasashen cewa ita ce za ta ci wannan wasa. gwamnatin kasar ta kashe dala biliyan goma sha ɗaya da rabi domin shirya wannan gasa wanda za a share wata ɗaya ana yin shi inda ta gina sabbin filayen kwallo da kuma gyara wasu tsofaffin filayen da ke birane guda goma sha biyu masu masaukin baki na wato ƙungiyoyi guda talatin da biyu da za su yi wasanni a gasar masu zanga-zangar na shirin yin gangami yau alhamis domin ci gaba da sukar lamirin kashe makudan kuɗaɗe da aka yi domin wannan gasa suna masu cewa ana matuƙar fa buƙatar waɗannan kuɗaɗen ne wajen gudanar da wasu ayyukan a brazil za a fara gasar ne ta bude shi da shagulgula a birnin sao paulo kafin kungiyar kasar ta brazil ta yi wasan farko da kasar croatia brazil da ke saukar baki na kokarin cin kofin ne a karo na shida kuma karo na farko kenan tun shekara ta 2012 eh, inda ta lashe wannan gasa wasu kasashen da ake tsammani su ma za su nemi cin wannan kofi su ne argentina da kuma kasar da ta ci kofin shekaru hudu da suka wuce wato spain da kuma can kasar jamus Yau kwanaki biyu kenan ana samun barkewar ruwan wuta a bakin iyakar kasar Rwanda da jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo. Rahotanni daga yankin sun ce sojoji sun yi musayar wuta ne na wani ɗan ƙaramin lokaci Alhamis ɗin nan a garin Goma da ke arewacin kasar kuma wannan gari shine babban birnin lardin Kivu ta Arewa. duka bangarorin da guda biyu sun zargi juna da fara buɗe wuta jami'an jamhuriyar demokuraɗiyyar congo sun ce sojojin rwanda su ne suka tsallaka iyaka zuwa kivu ta arewa jiya laraba inda ma suka sace wani sojan congo sannan suka kashe shi ita kuma rwanda ta ce sojojin congo ne suka ketar iyakarta sannan suka buɗe wuta kasar congo dai ta ce sojojinta guda biyu ne aka kashe a wannan laraba amma rwanda ta ce a'a guda biyar ne na congo aka kashe a wannan arangama din ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke kongo ya kira ga duka sassan guda biyu akan a kawo ƙarshen wannan zaman doya da manja da kuma dakatar da ci gaba da kai ruwa rana kuna sauran labaran ne daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madala mayakan mazhabar suna iraki na barazanar ci gaba da kai farmaki akan garuruwa inda yanzu ma suke suka ce babban birnin kasar shine za su kokarin kwacewa kenan biyu bayan kame wasu birane masu mahimmanci waɗanda hakan yake kalubalantar gwamnatin kasar a halin yanzu da 'yan ɗarikar shi'a ke jagoranta wani mai magana da yawon islamic state in iraq and levant isil a takaici kungiya mai alaka da alka'ida ya faɗa a wata sanarwa alhamis dinnan cewa mayakan na son kame birnin karbala inda aka sani a matsayin ɗaya daga cikin birane mafi tsarki ga 'yan ɗarikar shi'a a wata sabuwa kuma jami'ai sun ce mayakan kabilar kurdish sun kwace ikon birnin kirkuk da ke arewacin iraki wanda ake ta rigingimu a kai wannan birni dai yana ɗaya daga cikin birane da 'yan kabilar kurdish ke son sakawa a cikin su mai cin gashin kansa lamarin da ya saba manufofin gwamnatin kasar ta iraki kwamitin tsaro na majalisar ɗinkin duniya na shirin tattauna batun iraq ɗin a zama da zai yi alhamis ɗin nan kuma gabanin da fara wannan taro kwamitin ya fitar da sanarwa mai sukar mayakan isil biyu bayan harin da suka kai a mosul birni na biyu mafi girma a iraki mambobin kwamitin sun ce ta'addanci da tashashashen hankula ba zai mayar da iraki baya ba a yunkurinta na fafutukar samun zaman lafiya da dorarriyar demokuraɗiyya. gwamnatin pakistan ta yi allah wadai da abin da ta ce hare-hare ne guda biyu na jiragen sama na amurka kenan marasa matuka a ciki wanda suka kai tana cewa hakan ya keta yaucin kasar a sanarwar tafiyar alhamis din nan ma'aikatar harkokin wajen pakistan ta ce hare-haren na kawo ci baya a yunkurin da kasar take yi na tabbatar da zaman lafiya da walwala a wannan yanki yanzu yanzu dai amurka bata mayar da martani akan wannan kalamai ba an dai kai har-haren ne a yammacin laraba da safiyar yau kuma alhamis a yankin waziristan ta arewa da ke raba iyaka da kasar afghanistan Masana Pakistan da jami'an tattara bayanan sirri sun ce akalla mutane guda goma sha wani abu ne suka rasa rayukansu sakamakon waɗannan har Jami'ai ko in ce jama'a suka ce jirage marasa matuka a ciki ɗin sun harba rukoki ne akan wata mota da kuma wani gida da ake zaton na mayakan sa kai ne duk a sassa daban-daban na can yankin na Waziristan. Idan dai har Amurka ta tabbatar da ita kuma kai wannan har To hakan zai zama karo na farko da ta kai hari a Pakistan cikin wannan shekara. Idan ba manta ba gwamnatin Pakistan da ta nemi Amurka ta dakatar da kai har-haren na jirage marasa matuka a ciki a shekarar da ta wuce tun lokacin da ta fara hawa teburin shawari da 'yan taliban da ke pakistan ta ƙarshe shugabannin siyasa a india sun soki jami'an gwamnatin lardin uttar pradesh akan taɓarɓarewar tsaro a lardin da ke arewacin ƙasar biyu bayan wani sabon kazafin fyaɗe a baya-bayan nan sukar ta alhamis ta zo ne bayan mummunan ta'asa a wannan lardi a ciki har da fyaɗe da kisan yara mata guda biyu a watan mayu inda jama'a suka samu gawawakin waɗannan yara mata masu shekaru goma sha biyu da goma sha hudu an rataye su daga wata bishiya jiya laraba ma wata mace ta ce 'yan sanda guda hudu sun yi mata fyaɗen taron dangi a wani ofishin 'yan sanda da ke lardin na uttar pradesh saboda ta ki biyan cin hanci domin a saki mijinta muktar Abbas Nakfi shine shugaban jam'iyyar da ke mulki a kasan wato BJP ya ce jami'an wannan lardi sun nuna kasala wajen hukunta masu laifi. To a gaida Bello Habib Galadanci da ya kawo da labaran duniya daga Washington DC. To muna da rahotanni za mu fara da wanda muka samu da dumudumin su dazu nan daga Mina ta jihar Nijar nigeria kan rasuwar sanata Dahiru a Waisu Kuta. Da sanyin safiyar Alhamis din nan ne dai sha biyu ga wannan wata da muke ciki Allah ya yi wa sanata Dahiru a Waisu Kuta rasuwa a wani asibiti da ke birnin Lagos. Sanata Dahiru Awaisu Kutan dai kafin rasuwarsa ya taɓa zama ɗan majalisar dokokin jihar Niger a shekarar 1983. Haka zalika an taɓa zaben shi ya zama ɗan majalisar wakilai na tarayyar Najeriya a shekarar 1993. Daga bisani dai ya zama mataimakin darakta a sashen mulki na jam'iyyar PDP a matakin ƙasa sannan daga bisani ya dawo jihar Niger ya zama sakataren gwamnatin jihar a lokacin da injiniya Abdulkadir Kure ke gwamnan jihar. A cikin watan Afrilun shekara ta 2007 ne dai aka zaɓi Sanata Kuta ya zama ɗan majalisar dattawan Najeriya mai wakiltar gabashin jihar Niger. A ɓangaren ilimi kuwa, Sanata Ɗahiru Awaisu Kuta ya yi digirinsa na farko a Jami'ar Bayero da ke Kano, sannan ya yi karatunsa na masta a Jami'ar Ile Ife. Sanata Ɗahiru Awaisu dai ya rasu ya bar mata ɗaya da yara guda hudu. Da misalin karfe hudu na la'asar dinnan ne dai za a yi jana'izarsa a harabar masallacin Juma'a da ke birnin Mina, fadar gwamnatin jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina. a Najeriya. Duniya, duniya, huta. To Allah ji kan sanata ɗahiru a wai sukuta. To shirye-shirye sun kan kama sosai domin a fara babban taron jam'iyyar adawa ta APC a Najeriya wacce ke shirin zaben shugabanninta. Sai kuma a wurin mutane da yawa masu tsaya ma jam'iyyar takara zaben baɗi na shugaban ƙasa shine fi ɗaukar musu hankali. Daga Abuja ga ra'ayoyin da Nasiru ya ɗauko mana. gani nan a dandalin eagle square inda aka fara shirye-shiryen babban taron jam'iyyar apc da za a zaɓi sabbin shugabannin jam'iyyar ga kuma wasu daga cikin waɗanda suka fara halarta zuwa yanzu sunan malami Sunan adam azare ya yi kaga yanayin wannan taron ne a yanayin wannan taro a hakikanin gaskiya ya ba da sha'awa sosai domin sassan najeriya ta ko ina sun zo wannan taro domin jam'iyya ce wanda take da yawan magoya baya a sassan najeriya gaba daya saboda haka 'yan najeriya sun yi cincirindo sun zo ganin ya za a zaɓar da shugabannin jam'iyya na kasa baki daya ana jin cewa wajen taron nan akwai maganar magoya bayan janar buhari takarar shugaban kasa da masu tunanin wani dan takara kai ra'ayin ra'ayinka kan wannan Eto, eh to ni ra'ayina hakikanin gaskiya shine janar muhammadu buhari shi ya fi kowa cancanta a yau da ya rike najeriya saboda kasar ta riga ta fada halin da idan ba gogegge ba wanda yake da tabarar hangar nesa ba ba zai ba zai iya kaiwa kasar ga tudun mun tsira ba saboda haka jina Muhammadu Buhari shi ya fi cancanta da al'umma su bashi haɗin kai su bashi goyon baya kuma su masa addu'a duk wanda suke tunanin daman ba Buhari suke so ba tsofin azzalumai ne kuma barayi ne shi yasa ba za su so janar Muhammadu ya mulki ba amma shi ya fi kowa dacewa a yau da ya rike ƙasa sunana alhaji muhammadu buhari yanzu haka muna cikin garin abuja muna jira a sa mana lokaci a fito a zaba mana shugabanni na gari masu kishin kasa sakamakon halin da kasar take ciki ba tsaro ba aikin yi ba gyara ba kwanciyar hankali ba abinci ba noma ba wuta nefa babu tamanewa ba za ta lissafo ba magana da ake ta yaɗa jita-jitar cewa buhari ya tsufa ko ba zai iya ba ko shekarunsa sun ja alal hakika shekarun buhari sun ja amma kuma garewar jimawar shekarunsa ko kuma daɗewarsa a shugabanci bai hana shi damar da zai fito ba yawan shekarunsa bai hana shi damar da zai fito bai kasarsa gudunmawa da ce ta gaba ba suna sagir ali bayan haka ba wani abin da zan ce akan hidimar abin nan sai dai mutane su yi haƙuri kasancewar abin da ya kasance mu yanzu ga mu Abuja Eagles Square kuma muna kallon yadda abubuwa suke tafiya kuma insha Allah muna addu'ar Allah ya sa a fara abin da lafiya kuma abu ya kare lafiya kuma sannan muna ba wa mai girma shi dan takarar shugaba kuma wanda ake zargin ake tsammanin cewa zai zama dan takara shi janar Muhammadu Buhari shawara kan idan har ya zama ba shi ya tsaya takara ba to ya yi hakuri ya tallata wanda aka tsayar saboda kasancewar ba shi ya tsaya takara ba to wasu ya zaga cewa kamar an ture shi da karfi ne da haka wasu za iya asarar kuri'a da haka ne ina bai shawara akan duk da za a je a yi yawo da shi sannan kuma ya daga hannun duk wanda jam'iyya ta ɗayar ya bada goyon baya kuma ɗari bisa ɗari sannan mu ma muna nan da kwanmu da ɓarɓatan mu za mu iya ƙoƙarin mu ganin cewa mu mun kawar da wannan gwamnati kuma mun kafa gwamnati ta adalci kasancewar abin da muke fuskanta yanzu a ƙasar nan akwai abubuwa da dama wanda muke ƙalubalanta

To a gaida Nasiru Adamu Ilhika da wannan rayu da kaɗo kuma na to jiya Garba Shehu tsohon shugaban kungiyar editocin Najeriya kuma wanda yake magana da yawan turakin Adamawa a Atiku Abubakar tsohon mataimakin shugaban kasa a Najeriya ɗin ya kama na ziyara nan sashen Hausa da Murya Amurka muka tambaye shi maganar nan ta wanda zai tsaya wa ita APC takarar shugaban kasa. A maganan yadda za su zaɓi shugaban ƙasa ba su zo kan wannan ni kullum haka ake cewa amma na san magana tana nan akan kowa eh na sani kuma sannan akwai ra'ayoyi daban-daban kowa irin nasu nasu yanzu kamar akwai waɗanda suke ganin a yi zaɓen kai tsaye akwai waɗanda suke ganin a yi zaɓe irin option a4 ɗin nan wato mataki-mataki amma dai tabbas ni a iya sani na jam'iyya bata fito ta ce ga tsarin da take so za ta bi ba amma alhaji garba ya kai um, ni na tabbata shugabannin jam'iyyar ba za su ce sai mun zo jajibirin yin wannan taron zaben sannan za su mu tunanin wannan abun ba mm. da yake na farko dai akwai mutane da yawa ah, da suke da sha'awar wannan kujera din ciki har da shi turakin adama a ah, tiku abubakar din da sauransu mm. ga su buhari nan ga shauransu ga maganar su janyo su aminu tambol da so ya kake zaton na farko za a tabbatar da cewa dan takarar zai fito daga arewa ne a wannan ai eh, kusan eh, ba da ce a rubuce yake ba amma dai kyakkyawar fahimta da kowa yake da ita shine jam'iyyar apc ta yi wa mutanen arewa wannan mutunci ta wace mutanen arewa su fito da ɗan takarar shugaban ƙasa kuma shi yasa sha Allah wannan taro ma da za a yi mai zuwa na zaben shugabannin jam'iyya za a yi shi lafiya a gama lafiya saboda wannan kara da su kansu mutanen musamman kasashen yarabawa na yammacin najeriya suka yi ga mutanen arewa su ɗin ma za a rufa musu nasu asirin don a tabbatar cewa ta wace hanya eh, yadda cewa Allah yadda duk suke bukata su ɗin ma a kyautata musu a cikin jam'iyyar sun dai saka wa arewa shugabancin yawwa to magana kenan ya batun shi turakin adama a tiku abubakar zai fito cikin 'yan takara zai yi takara koya a wannan lokaci bai zo da za a yi wannan magana ba amma dai ina tabbatar maka cewa a tiku eh, gwani ne kuma eh, najeriya ta yi masa halacci eh, ta yi masa uba ta yi masa uwa ta yi masa gatar da duk za a iya wa mutum a ƙasarsu. su saboda haka najeriya ba shi take bin atiku kuma yana ɗokin ya ga cewa ya samu damar da zai biya bashin da najeriya take sa. Eh, ta wuce zai iya biyan wannan bashin ba tare da yana shugaban kasa ba eh to allah ne ya san wannan mataki da za a kai amma dai ina tabbatar maka cewa shi kam a shirye yake amma yanzu halin da ake ciki a'a jam'iyya ce sabuwa kuma jam'iyya ce da cikin nufin ubangiji ba abin da zai hana ta ta kwace goruba a hannun kuturu saboda haka gina ta ake yi Uh, muna ta jin ana ta maganar ba ma zaben shugaban kasa ba har, har abokin tafiya sam na mataimakin shugaban kasa kusan duk suna da ake kawa ko da na yarba ne sai ka ji musulmi ne yayin da shi dan arewa shi ma sai ka ji musulmi ne ana ta magana tikitin musulmi musulmi me gaskiyar wannan magana eh, matsala ce a wurin jam'iyya tana fama da ita a'a mu abin da muka fahimta pdp ce ma ta kawo wannan magana ta shiga da ita harkar a gidajen yada labarai amma ita apc ba ta taba zama ta yi wani mitin inda ta zartar da hukuncin cewa za ta kawo wannan tsari na nuna bambancin addini a cikin harkar abin nan ba don haka za mu iya sa mu ga musulmi musulmi ko krista krista ma an yi haka an taɓa yi haka a baya amma kuma ni ina ganin eh, najeriya yau ba jam'iyyar jiya kana magana na su abiola da bashir to yawwa yau ni abin da ke damuna siyasa kasan mu ke ban tsoro da haka hankalin gano bai kwance kuma ga lokaci yana ga tahowa to garba shehu kenan tsohon shugaban editocin najeriya kuma mai magana da da yawan turakin adamawa a tiku abubakar bari mu je kano inda rigima ta ki ta ci balle ta cinye tun bayan da aka naɗa sanusi lami da sanusi sabon sarki a ji wasu jaridu suka ruwaito gwamnan jihar wato injiniya rabi'u musa kwankwasa yana cewa shugaban najeriya goodluck jonathan fa ya yi haraman neman ya halaka shi to shine wakilinmu mahmud ibrahim kwali ya bi diddigin wannan al'amari ta jin bakin su yan pdp tun a daren jiya ne wasu kafofin yada labarai suka ruwaito gwamnan na kano na cewa fadar shugaban kasa na shirya makarkashiya ta ganin bayan rayuwarsa a cikin wata hira ta musamman da jaridar premium times gwamna kwankwaso ya ce akwai managartan dalilai da hujjoji a wurinsa waɗanda ke cewa lallai shugaba janatan na ƙoƙarin hallaka shi inda har ma ya ba da misali da rage adadin jami'an tsaron da ke ba shi kariya a gidan gwamnati To sai dai jam'iyyar PDP a nan jihar Kano ta mayar da martani game da zargin na gwamna kwankwaso. Alhaji Yahaya Umar Bagobiri shine mataimakin shugaban kwamitin riko na jam'iyyar a nan Kano. To lallai wannan kalamai na shi mai girma gwamnan jihar Kano wato kuskure ne ga ƙasa musamman ga al'ummar jihar Kano a matsayinsa na gwamnan jihar Kano. Idan yana da wani abu da yake ganin ba daidai ba da fada shugaban ƙasa kaman wane da kani ya kamata ya tattaki ya je ya samu mai girma shugaban ƙasa ya ce ga irin abin da yake ganin ya taso dama a baya ai ya ce ita kanta ita pdp ita ce ke kokarin kawo tarzoma a kano musamman tun lokacin da wannan eh, kace na ce ta taso dangane da naɗin sabon sarkin kano ko kaɗan babu hannu ko wani abu da zai nuna jama'iyyar pdp tana da hannu wajen ta da hargitsi a jihar kano idan ma akwai mu ma al'umma ne a jihar kano mu 'yan jama'iyyar pdp jama'ar jihar kano ba sa goyon bayan abin da shi mai girma gwamna ya yi musamman na naɗa wannan sarki To ku ina ruwanku a jam'iyyance da magana ake ta masarauta alhaki ne na sarauta da kuma gwamnati me ya shafe ku a PDP za ku damu da batun naɗin sarkin nan ne. ai mai martaba sarki allah ji kansa ya yi abubuwa na gina al'ummar jihar kano ya yi ƙoƙari na samar da zaman lafiya ya yi ƙoƙari na tabbatar da haɓaka addinin musulunci da kuma zaman lafiyar jihar kano waɗancan kalamai ko lafuza da gwamna ya yi ba kwa ganin yana da hujja ta la'akari da cewa ya ma face fadar shugaban ƙasa ko kuma jami'an tsaronsa da suke ba shi kariya an rage su mu ba mu da masaniyar wannan kokarin da na yi domin samun karin haske dangane da zargin gwamnan na kano ya cutura, domin kuwa an sanar da ni cewa yana birnin tarayya abuja kuma sakon katta kwana da na aike masa a lokacin da na hada wannan rahoto babu amsa daga wurinsa baya ga haka dukkanin jami'an gwamnati da na tuntuba sun ki cewa ofan? a yanzu haka dai aka akasarin masu ba da tsaro a gidan gwamnatin jihar kano 'yan kato da gora ne da 'yan farauta da kuma wasu masu aikin sa kai na tsaro jami'an 'yan sanda kalilan ne kawai ke cikin gidan na gwamnati dangantaka tsakanin sassan biyu ta fara tsami ne bayan da gwamnan na kano ya shiga sahun gwamnonin nan bakwai masu neman a yi gyara a jam'iyyar pdp kafin daga bisani ya sanya kafa ya fice zuwa jam'iyyar apc tare da takwarorinsa hudu sai dai an fara cacar baka ne tsakanin gwamna kwankwaso da fadar shugaban kasa tun bayan da shugaba jonathan ya kawo ziyarar aiki nan kano inda aka yi bikin karɓar tsohon gwamnan kano malam ibrahim shekaru zuwa cikin jam'iyyar pdp kuma tun daga nan wurin ne suka fara zargin juna da aikata rashawa da cin hanci mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria rikicin ya fi shi a radio a gaishe ka mahmud yau a shirinmu na dare muna son ku masu tare mu ji ra'ayinku kan wannan tsoma baki da shishige da shugaban kasa ke yi a kano da kuma wasu wurare da ma faɗace faɗacen da ke ta yi da mutane barkatai shi sabon sarkin kano gwamnan kano gwamnan rivers da dai sauransu saboda ka sai ku kira mu da karfe ta da rabi ku ga da abin da kuke je kan wannan yanzu bari mu je ga batun gasar cin kofin duniya na kwallon kafa wanda ake farawa yau a brazil sai dai wasu na cewa matakan da soja suka dauka a najeriya na rufe wasu gidajen kwallo kamar takura ne ake son a yi musu daga yola ga ibrahim hukumomin soji a jihar sun ce sun dan wannan mataki ne sakamakon rahotannin sirri da ke cewa wasu na yunkurin kai hari a wuraren kallon kwallo da hakan ma yasa aka dau wannan mataki don gudun abun da ka iya faruwa alhaji sani tukur da ke zama sabon shugaban kungiyar kwallon kafa ta adama united ya ce da muddin matakin zai kare rayuka to fa yayi daidai to ba daɗi amma a gaskiya dole ka koyi baya su sojojin na alal misali ba su fito haka kawai ba sun saka fa dokan nan sai ganin abubuwan da ya faru a baya a maiduguri a jos ina ina duka zaka samu an je an taro ana ana kallon kwallo an ce bom ya tashi mutane sun mutu to maimako a bari sai bom din har ya tashi mutane sun mutu ai ta kuka gara in suna ganin wannan shine mafita ai ina gani ba matsala kawai kowa ya hakuri to sai dai kuma ga marubuta labarin wasanni kuwa akwai fa abin duba game da wannan mataki da aka dauka Mr Samuel Gamwaje shine shugaban kungiyar marubuta labarin wasanni a jihar Adamawa eh gaskiya ba mu ji dadin wannan abun ba because a zahiri in ka ɗauka percentage din kusan 80% na mutane ba sa kallon wasa a gidaje suna yawan kallon wasa a viewing centers domin a viewing centers din nan ana nuna musu wasa daga super sports kuma kasan super sports da suke a duniya ga baki daya suna nuna wasanni gaskiya ba mu jadin shi ba amma bayan za mu yi da suke harka ya zo na harkan tsaro dole ne mu bi abin da gwamnati ta faɗa so shawarar zan ba mutane shine duk wanda bai da kallo dole je saya akwai NTA ai in kana kallo NTA kan za kalla wasa ai suna son ba mutanen shawara cewa viewing center din ba dole sai ka je viewing center ba ko a gidanka za ka kalla wasa yayin da irin wannan gasa min jama'a kan yi tururuwa zuwa gidajen kallon kwallon kafa to sai dai kuma a bana kam za a samu sauyi kamar yadda wannan ma'aboci kallon ta malam malam abdulkarim yakubu ke cewa gaskiya wannan abun da rashin za mu samu kallon wannan world cup a wajen kallo ba gaskiya ba daɗi saboda ka san ana irin wannan wasan mun fi jin daɗi mu zauna inda jama'a suke kowa ya kawo ra'ayinsa ana magana akan wasan da yake kaga yanzu da wannan dokan gaskiya ba mu ji daɗinsa ba amma tun da abu doka ne bayan da muka iya sai hakuri kawai. To kone fata 'yan Najeriya ke da shi a gasar na bana haila yau ga shugaban kungiyar ƙwallon kafa ta Adama United Alhaji Sani Tukur da kuma Mr. Samuel gamaja A fatan ɗaya ne ai a ɗara inda aka tsaya da ina ne aka tsaya da a round of 16 to yanzu duk idan aka ɗara aka tsaya alal misali ba wai an fito daga wannan group din ba a ce an wuce ma round of 16 an je quarter final kaga mu kusan mun ci namu kenan. Idan Allah ya yarda bisa ga yadda na ga suka yi wasa da Scotland suka yi wasa da Greece amma wasa na friendly nan na tabbata ina tabbatar maka cewa idan mun haɗu da Iran da Bosnia za samu maki uku nan guda biyu shine maki shida. Argentina kuma ina son tabbatar maka cewa sai ba su wahala su sha mu ko mu tashi duro ko mu sha su domin na ga yadda Argentina suke wasa kuma na ga yadda suke wasa dole ne yaran mu sun zo da niyya kuma idan Allah ya yarda zamu nasara zamu samu nasara akan Brazil akan Argentina Ibrahim abdullahi Azizu sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya to a gaishe ka Ibrahim yanzu bari mai da kurin Bello ba mu labarai a takaici To kasar Brazil za ta kaddamar da gasar cin kofin duniya yau Alhamis inda take fuskantar kalubale a matsayin mai masaukin baki da kuma kasar da za ta yi wasan farko wanda manazarta suke hasashen cewa ita ce za ta cinye wannan wasa. gwamnatin kasar da ta kashe dala biliyan goma sha ɗaya da rabi domin shirya wannan gasa wanda za a share wata ɗaya ana yin shi inda ta gina sababbin filayen kwallo da kuma gyara wasu tsofaffin filayen da ke wani birane guda goma sha biyu masu masaukin baki wato waɗannan baki dai kungiyoyi ne guda talatin da biyu da za su yi wasanni a gasar kuma waɗannan sun zo daga nahiyoyi daban-daban na duk faɗin duniya masu zanga-zanga ne kuma suna shirin gangami yau alhamis domin ci gaba da sukar lamirin kashe makudan kuɗaɗe da aka yi domin wannan gasa suna masu cewa ana matukar buƙatar waɗannan kuɗaɗe fa domin yin wasu ayyuka a brazil waɗanda su amfani jama'a yau kwanaki kuma biyu kenan ana samun barke wuta a bakin iyaka kasar ruwanda da jamhuriyar demokuraɗiyyar congo rahotanni daga yankin sun ce sojoji sun yi musayar wuta ne na wani dan karamin lokaci alhamis dinnan a garin goma da ke arewacin kasar kuma wannan gari shine babban birnin lardin kivu ta arewa mayakan mazhabar suna iraki fana barazana ci gaba da kai farmaki akan garuruwa inda yanzu ma suka ce babban birnin kasar za su yi kokarin kamawa biyo bayan kame wasu birane masu mahimmanci wanda ko ce wanda hakan ya kalubalanci gwamnatin kasar a halin yanzu da 'yan ɗarikar shi'a ake jagoranta wani mai magani da yawon islamic state in iraq and levant isil a takaici kungiya mai alaka da alka'ida ya faɗa a wata sanarwa alhamis nan cewa mayakan na son kame biranen karbala inda aka sani a matsayin ɗaya daga cikin birane mafi tsarki ga 'yan ɗarikar shi'a gwamnatin pakistan ita kuma ta yi allah wadai da abin da ta ce har har guda biyu na jiragen amurka marasa matuka a ciki waɗanda ta ce ya keta ɗiyaucin ƙasar ta a sanarwar ta fitar alhamis nan ma'aikatar harkokin wajen pakistan ta ce har har na kawo ci baya to a gaishe ka bello kada kuma ta jama'a yau da karfe tara da rabi na dare muna su mu buɗe mu ba ku dama ku yi mana sharhi kan abin da kuke gani dangane da tsoma bakin da shugaban kasa da gwamnatin tarayya suke a harkar sarauta kano da kuma lokacin da shi shugaban najeriya yake samu yana ta faɗa da mutane da yawa kamar shi sarkin kano sabo da gwamnan kanan da gwamnan rivers da sauransu kafin mu tafi muna son mai gaisuwa ga kwamishinan 'yan sandan jihar abiyar da ya ce mun bata mashi suna jiya a rahoton da labi da aiko muna wato adamu ibrahim na ruwan ɗoruwa ba na kano ba kamar da muka nemi mu canja mashi gari kwamishina muna fata kana ji kuma muna ƙara baka hakuri kan wannan jama'a madadin duka masu sashen hausa na murya amurka musamman shi bello da wadda ta bada umarni doris dodson da kuma injiniya adamu nelson ali mustapha sakwata ne a washington dc ke cewa a tsayin jima'a This program has come to you from the Voice of America, Washington.